Gwamnonin jam'iyyar APC mai mulki sun gana da shugaba Buhari a fadar Aso Rock don zantawa kan hanyar maslaha a kai rikicin shugabancin jam'iyyar da ya kai ga shiga kotuna daban-daban. Duk da kotun ɗaukaka ƙara ta ji ne dakatarwar da ake shugaban jam'iyyar Adam Sashimole har sai an gama sauraron shari'ar. Babbar kotun Abuja kuma a wani umarnin ta ce mukaddashin sakataren jam'iyyar Victor Giadom ne zai yi rikon kwaryar jam'iyyar har sai an yanke hukunci ko kuma sai in majalisar koli ta jam'iyyar ta yanke matsaya. Ganawar dai da shugaba Buhari kamar yadda gwamnan Yobe kuma tsohon babban sakataren jam'iyyar Mai Malabu ne bayyana ta ɗau matsayin dakatar da taron koli na jam'iyyar a talatar nan. Aka je gaban shi shugaba wanda shine jagoranmu kuma shine ruhin wannan jam'iyya shugaba Muhammadu Buhari a nuna masa mataki da aka ɗauka wanda kuma shi ma yana amdashi. da shi wannan shine kaɗai mafita shine kaɗai zai fidda wannan jam'iyya daga halin da take ciki. wannan ya je kotu wancan ya je kotu wannan ya kori wannan wannan ma ya kori wannan wannan shine rigingimu da ake ciki ko ma menene musabbabin wannan rikici ina gani wannan mataki da aka ɗauka shine maganinsa sannan kuma ba yadda za a yi jam'iyya da take da gwamnoni ashirin da yawan 'yan majalisar tarayya da dattawa a ce ba ta da irin nan rigingimu ko kaɗan ba zai taɓa yiwuwa ba to amma ba ma so ta kai wannan matsayin saboda yadda ta kai yanzu duk wani ɗan jam'iyyar apc wanda yake da kaunar jam'iyyar a zuciyarsa baya jin daɗin abin da ke faruwa to kuma dole ne shugabanci abin da ya gada shi ne duk lokacin da aka shiga irin wannan hali shugabanni za su zauna su nemo hanyar gyara yadda za a fita daga cikin halin da aka shiga shi ma shugaban gwamnonin APC ba gudu ya ce dage babban taron shine matakin da suke ga zai kai jam'iyyar ga cimma daidaituwa mun yanke shawara tashi tsaye ɗan lokaci kaɗan warware duk matsalar da ke cikin jam'iyyar jam'iyyarmu da kuma neman sa a ɗaga taron da aka yi niyyar na jam'iyya domin a ba da dama a yi wannan Nike. duk tsaye muke kuma kanmu haɗe yake. An tambayi mai malabu ni me zai ce kan tunanin ita ma APC ta kama hanyar shiga irin rikicin shugabancin da ya kama PDP gabanin zaben 2015 da hakan ya kawar da baman ga tukur da nada Ahmed Mu'azu. Mu jam'iyyar mu yadda muke tafiyar da ita akwai fahimta a ciki akwai kuma girmama juna so dukkan abin da ya faru shi yasa duk abin da ake tunanin in ba manta kuka yi ba ku 'yan jarida kun san lokacin da doyin okupe ya ce jam'iyyar APC ba za ta wuce wata shida ba in kuma ta wuce wata shida a ce masa shege kaga inda kuma ba shugabanci ba shugabanni dawar haka ta wargaje dawar haka kamar yadda ya faɗan ba za a zo wata shidan ba da ba a kada jam'iyyar pdp da take kan karagar mulki tsawon shekaru goma sha shida ba yanzu dai za a jira ga yadda za a warware wannan takaddamar daidai lokacin da babbar kotun abuja ta mai tama da kotun ɗaukaka kara suka sanya ranar ashirin ga watan nan duba karar ta apc nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya